miliyan 176 na dala ne aka bayyana cewa amurka ta amince ta bayar domin al'ummomin da ke cikin halin bukata a kasashen sahel da na yankin tafkin chadi inda matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula suka yi sanadin ficewar miliyoyin mutane daga garuruwansu na asali sanarwar da ofishin jakadancin amurka a nishar ya aike wa manema labarai ta fara da cewa adadin mutanen da ke bukatar agajin gaugawa ya ƙaru, a wani lokacin da isar da tallafi ke zama jidali sakamakon rigingimun da ake fuskanta a wasu yankunan kasashe irin su mali mauritania niger burkina faso cameroon chad da nigeria shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidifodi ya yaba da wannan yunkuri ko da kuma a cewarsa cimma nasarar wannan abu na buƙatar zuba ido lalle shi wannan abu kware ne tunda ka ga mutane suna cikin matsala kwarai da kawai wanda ya zamanto su tashi hankali na wannan jihadis nan terrorist mutane sun bar gidajen gidajensu kenan an ci a taimaka musu wannan abun kwarai ne yanzu gwamnati ya kamata ta sa ido ta gani wannan tallafin ya kai a hannunsu don saboda kowa suna cewa wannan bayan allah suna cikin hukuma hukumar usaid ce yake da nauyin wannan gagarumin aiki za kuma a yi zubin kudaden gudanar da shi ta hanyar abokan hulɗar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su wfp da unicef da ocha domin samar da abinci da ruwan sha mai tsafta da kiwon lafiya da samar da kariya ga mutanen da ke da rauni da dai wasu ƙarin tallafi masu mahimmanci in ji sanarwar wani ɗarajin kare hakkin bil'adama salisu amadu na ganin bayar da fifiko ga matakan inganta ayyukan noma da wani ɓangare na wannan tallafi a matsayin hanya mafi a'ala. ko da an kawo taimakon kai zamanto an hudo wani samfarin gyara noman rani ko kuma shi neman noman damanan ma ya zamanto a ce an yi shi ba na gargajiya ba don saboda yau al'umma ta riga ta zama mulkin balimkin kuma wurin noman sai an hudo wata dabara da abincin dabbobi da na al'umma an dai an same su sai mu ga al'amura suna warwarewa in sha Allahu to amma wannan shawarwari ne ya kamata a zana da kwararru. da su masanan abin. Girman bukatun jama'a a kowace daga cikin kasashen da wannan shiri ya shafa ya zarce tallafin da Amurka ta yanke shawarar bayarwa duk da cewa ita ce kasa mafi bada babban kaso na irin wannan taimako a yankin Sahel da na tafkin Chadi. Da wannan dalili ne Amurka ta yi kiran illahirin masu bada tallafi su yunkura domin kubutar da rayukan ɗumbin mutanen da ke cikin halin bukata. a kuma samar da rayuwa mai sassauci ga waɗanda ke cikin halin ƙangi in ji sanarwar Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.